أعوذ بالله بسم الله الحمد لله القائل وإنك لعلى خلق عظيم بلاين الصلاتين الكاملتين على الرسول ومن والاه أما بعد يو yau lahadi 27 ga safar hijira na 435 daidai 29 ga watan 12 2013 za mu yi karatu na hamsin da biyar a cikin ishiriniya a kan yabon annabi Muhammad sallallahu sallama a yau za mu tashi harafi mai bi mana ƙarshe karatun da gabata isuwa ne ga harafi na wawo daga cikin abubuwa da za a ƙara kulawa cewa wa ƙad yudrikul rahmata rabbihi ma'ana da yawa mai yawan banna yakan riski jin kan matalicinsa albaɗalu ya zan fa'ili rahmata ya zan maf'uli ko kuma wa qad baɗala rahmatu rabbih rahmatu ya zan fa'ili albaɗala ya zan maf'ulun muqaddamun bayan haka kuma huwal musdafa ko kuma hawal musdafa duk akwai nusa da tabbayar da haka sai ƙarshe ke bayani cewa fahadi hamamul aiki tartahul shadwi yau ga kurace nan kusa gare ni kuma kuracen nan na gamji na ƙuncin itace ga su suna nishadi akan waƙa ta yabon alai Muhammad sallallahu sallama bale ni mutum inda za mu tashi harfin lami yana mai cewa نا لم ألف نا لم لكن لكل نبي عصمة وأمانة ووجه جميل للتقى وبدانة ومنهم وما الإنصاف إلا ديانة لأحمد خير العالمين مكانة تخصصه بالهب في الملأ العالى لمن كان في الدنيا وفي الدين سيداً لمن كان بالروح الأمين مؤيدا لمن خص بالإسراء بالجسم مفردا لأعلى الورى قدرا وأوضههم هدى وأصدقهم قولا وأكرمهم فعلا shine yake cewa ismatun tsari daga sabo da gangan ko ba da gangan ba babban zunubi ko ƙaramin zunubi kamin annabta da bayan annabta wa amanatun da kuma riƙon amana wa wajihun da kuma huska jamilun mai kyawo littuka ta tsoron Allah wa bidanatun da kuma abokan shawara abokan ɓoyon asiri to ya tabbata li kulli nabiyin kowane annabi na da su kalimar bidanatun kamar cikin suratu Ali Imran ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu bidanatan min dunikum la yadunakum khabala waddu ma anittum qad badat al-baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakum al-ayati in kuntum ta'qilun mahallu shahada dai bidanatan dinnan bayan haka sai ce makanatun wata irin daraja li ahmada ta tabbata ga anai muhammad sallallahu sallama khairul alami na hiyayyen talikai wadda ita darajar nan tukhassisuhu wadda ke keɓance shi annabi sallallahu sallama bil da so fil malayil a'ala a cikin jama'a maɗaukaka to wannan daraja ta tabbata wa minhum gare su ma'ana daraja ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ta wuce darajarsu sai ce wa mal insafu adalci bai zamo ba illa diyanatun wace addini ma'ana ba abin da shike adda adalci irin addinin musulunci wannan jumla ce itiraliya cewa mal insafu illa diyanatun wancan daraja ta kasance ta tabbata liman kana ga wanda bai gushe ba sayidan shine jagora jagaba fi duniya wa fiddini duniya da lahira waccan daraja hayyau ba ta gushe ba liman kana ga wanda bai gushe ba mu'ayyadan an karwawa shi bin ruhil amini da ruhi amintacce shine mala'ika jibrilu alaihi salam liman hayya waccan daraja ta kasance ga wanda hussa bil isra'i wanda an ka keɓance shi da isra'i bil jismi da jiki ne tana cewa bi jismin nabi can bayani akan isra'i din nan bi jismin nabi mustafa wa bi ruhihi mufradan alhali kuma shi kadai sallallahu alaihi wasallam ba a taɓa wani isra'i da mi'raji ba kuma har yau wagga daraja da nika faɗi ta tabbata li'a'alal wara ga mahi ɗaukakar talikai ƙadaran daraja wa audahihim mahi bayyana su hudan shirya wa asdaqihim mahi gaskiyar su ƙaulan gazance wa akramihim mahi girman su fi'ilan ga aiki bayan haka annabi sallallahu sallama lahu matun, yaggiya alkawali ta tabbata gare shi wanda ita wannan yaggiya ta alkawali yusna habluha an karkatar da yaggiyan nan ta alkawalin min al'arshi daga al'arshin Allah ila farshi har zuwa ga shinhiɗar ƙasa ta bakwai والأرض فرشناها فنيم الماهدون الفرش الفرش إن كما كان العالم كله من عرشه إلى فرشه حادث وصانعه الله تعالى حكم أصول الدين من شيخنا عثمان مجدد الدين تجمده الله بالرحمة والرضوان to wannan yaggi alkawali an karkatar da yaggiyan nan min al'arshi ilal farshi mamdudan zilluha alhali an miƙe innuwar ta'alal halƙi ga talikai gaba ɗai yana nuhin dai addinin musulunci falillahi minhu ba su ɗulkafi billuha ba su ɗulkafi mai shin hiɗawar tahi billuha da kyaututtuka to falillahi Allah ɗaya san daraja ta yi minhu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annurul mubinu haske bayyananne li'ayati ya tabbata ga mu'ujizojinsa wa kulluha dukkanin mu'ujizojinsa da ayoyinsa sahihun ingantattu ne idza yutla idan an ka karanta fasihun kuma eh, sahihun ingantattu ne idza yurwa idan an ka ruwaito fasihun ga azanci ga fasaha idan yutla in an abin a karanta ayoyi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laqad haqiqa a bil haqqi asdaqa nahdatin laqad haqiqa wallahi nahadat wa'ancan ayoyi gaba ɗai sun rede asdaka nahabat sun zabura asdaka nahabatin mahi gaskiya ta zabura bil haƙƙi da gaskiya sun ka zabura su ayoyin warar da gaba ɗaya sun niƙe da shirki zuciyar kahirci ma'ana zuciyar mutanen kahirci as haƙa rabbati mahi halakawa niƙewa ma'ana ayoyin gaba ɗaya sun kwamce duk wata zuciya ta kahirci wa'annan ayoyi na annabi sallallahu alaihi wasallam ci gaba da yabon sai ce kawakibu aflaki taurari ne na falakayye ko ina sun zagaya saba'iku fiddatin sannan har yau waɗannan ayoyi narke-narke ne na zinari ma'ana kowa na son zinari to ya nuna ayoyin haka suke kowa na son bayanin mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce la'ali aslakin alaliyu aslakin har yau dai waɗannan ayoyin na annabi sallallahu alaihi wasallam gwalagwalayye ne na zuri shine abin wuya wanda adda jauhari a ciki har yau kuma a zahiru fulawoyi ne na hodama ma'ana kowa na son fulawa ta hodama to fulawi ne na hodama wa'ancan mu'ujizojin annabi sallallahu alaihi wasallam fa ha saurara ka jiya su tujina ana su a taɓe su bil khawadiri da tunani au tujla kuma ana kallon su duk dai bil khawadiri au din nan ma'anar wau gare ta sai ci gaba da bayani sai ce lahul khairu annabi sallallahu alaihi wasallama alheri ya tabbata gare shi muhamma a ribdatun duk sa'adda shi khairi ya zo bi sharri zai yi masa sharri to shi alheri zai yi Fa'an an na rayukanmu mu gizzatun masu gaugawa ne ilaihi gare shi da'aban tutu ko yaushe falbatin yanki wafi kulli kalbin ya tabbata ga kowace zuciya ta mu tana da yanki haifu kubira inda an ka ƙabrantar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ta zuciya ta mu tana gun ƙabarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Laddatun wani irin daɗi li asma'ihi ya tabbata ga sunan nakin annabi sallallahu alaihi wasallama akwai daɗi fin nuɗuke idan za ka faɗa irin su Muhammad Ahmad Ahidun da mahi da muntaka da mustaba da mustafa sallallahu alaihi wasallam fin nuduki wasan haka ga jinka idan ka saurara zaka ji daɗi ana faɗi mai dalailul khairati ma ya kawo su da yawa sannan mai muwaɗa ya cika da wasu irin aqibu wannan shine ƙarshen muwaɗa aqibu falillahi Allah ɗaya ya san ma'azka abin da ya yi ya kamsasa na nasiman iskan jijjihi wa ma ahala da abin da ya daɗi na iskan jijjihi to anan sunan sunannakin annabi sallallahu alaihi wasallama tsarkin su da kuma sauraren daɗin waɗansu su ya kamanta da iskan jijjihi haka kuma hayo ya sake kamanta su da wani abu mai daɗi a cikin baki da iskan jijjihi ala sabilil isti'ara ma'ana dai ɗabi'un na annai Muhammad sallallahu alaihi sallama akwai daɗin ji akwai daɗin faɗa sai kamanta su da iskan jijjihi da kuma kamar wani abu da ake ci wanda an mai daɗi haka. annabi sallallahu alaihi wasallam huwa alfajiru shine alfijir yabdu amuduhu haske ne yana bayyana lil iyani ga idanu huwal badaru shi sha hudun wata ne hasuduhu mai yawan hasada ta lam yanqusu ba zai rage mishi nuran haske ba sha hudun watan da bai rage wa wa kusimu ina rantsuwa haƙanta gaskiya wanda la yuraddu shuhudu ba za a mai da shaidun shaidannun wannan rantsuwa din ba ma'ana rantsuwa ta gaskiya la ahsana wallahi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyautata hatta hajuduhu baiwa ta ahsabal khalqa ta ishi talikai gaba Fafa fa fa'alahum ya dawo ya kawo musu billan innuwa wasu abalahum ya zubo musu wablan ma hadari bayan haka a tamulwara ilman bi haƙƙi ilahihi shine mahi cikar talikai da ilimi da haƙƙin matalicinsa ma'ana kowa ilimi na tauhidi wa asdaquhum shine mahi gaskiyar talikai fi naumihi wanti bahi in yana kwana in yana faɗaki sallallahu alaihi wasallam domin mahulkin annabawa gaskiya ne ya ishe mu a cikin suratu safat annabi ibrahim alaihi salam Allah ya ce game da annabi isma'il alaihi salam fa bashsharnahu bi gulamin halim فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين فديناه بذيف عظيم تونن takaici dai babban manuwa shine inni rafil manami anni azbahuka cewa na yi mahulkin cikin kwana ina yanke ka har ce ya abatif almatu umar ya baba ka aikata abin da an ka umarce kaga shi ya gazgata mahulki kuma shi ya gazgata mahulki annabi ibrahim ya gazgata zai yanke ɗansa shi kuma annabi isma'il bai ce ai cikin mahulki ba za ka yanke ni ya ce ka aikata abin da aka umarce ka mana kaga mahulkin annaba gaskiya ne wannan ga aya kenan har yau kuma a cikin hadisai annabi sallallahu sallama a hadisi na bukhari da muslim da ibn maja da tirmizi da muwaɗa da dai sauransu ya yi mahulkin yana gidan ummu haramin radiyallahu anha wadda tana aure da ubadu musamit ya yi mahulkin wasu jama'a suna tafiya tsakiyar teku suna yaƙi fi sabilillah ƙarshen ta ko da ya tashi na murmushi umma haramin ta roƙe shi ya sa ta cikin su ya ce ya sa ta ya sake mahulki kuma duk lokaci guda ya ce kina anti minal awwali ne kina cikin na horko horko ƙarshen ta wannan yaƙi da za'ana wanda ya jagoranci wannan yaƙi shine sahabi ɗan sahabi ɗan sahabanya ƙanin sahabi ƙanin sahabanya mu'awiyatun min abi sufyan radiyallahu anhuma wa ardahuma wannan kenan mu'awiyar da shi ya jagoranci wannan yaƙi har ummu haramin ta yi shahada haka duk wanda bai san darajar sahaba ba to gaskiya ya shiga cikin matsala matsala ta kowace irin matsala Allah ka tsare mu daga ganin lehin sahabi ko kuma ahlul baiti ko kuma waliyai ko guda daga cikinsu Allah ka ka samu ga lehinsu Allah ka ƙara mana sun su albarkaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaga mulkin annaba gaskiya ne وأصدقهم في نومه وانتباهه وأبعدهم shine mahi nisan tasu an gayyihi daga bata ne shi talikai mana shine mahi nisan ta talikai an gayyihi daga barin batan shi talikai din wasafahi da kuma wauta ta talikai din aljahul makino daraja tabbatatta li ummatihi ta tabbata ga al'umma alaihi sallallahu alaihi wasallam bijahi dan alhormati suka samu wannan daraja kamar wani ya ce to ai su ne na ƙarshe sai ce fa in ukhiru waqtan faqat quddimu fadla ai ko an jirkinta su ga lokaci to hakika an gabata su ga daraja ma'ana ba waɗanda al'ummar da suka kai su matsayi da daraja a wurin Allah subhanahu wa ta'ala kuntum khaira umma ukhrijat linnas sannan ce kina ce khairul quruni qarni ada'uhu sahabbai sun wa annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya kullu sayyidin kowane shugaba lahum nasu fastakaza ya kankan da kai ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa fazu sun rabauta su sahaba Allah ka yadda da su baki da bi fakharin da bugun gaba khalidin dawwamamme muta'abbidin dawwamamme na abada fahum su sahaba ƙadatun duniya su ne jagorori na duniya kwamandodi duniya in za ana yaƙi fahum su jagorori ne litta'abbudi na ibada in za ana yaƙi su ne kuma ibada su ne kamar yadda ta cikin littafin shi abdullahi biya amru wal mujahidin fi siratin nabi wal kulafa irashidin a ciki wani zai kawo masa haba yaƙi ya ce a bincika ya suke sai na ce masa hum billaili ruhbanun wa bin nahari fursan yace da daddare masu ibada ne kuma in rana ta yi su ne baradin ne su ne sojoji yace kuma kowane yana da girma ga wani suna girmama junansu ma'ana babba ba zai walakanta karami karami zai girma babba cikinsu ya ce to tsaya ka ja in dai haka suke wallahi ko da manyan manyan duwatsu sun haka ba za su yi musu ba haka yakin da bai ba kenan shi wancan masaraki. to kaga fa hum qadatu dunya wa hum litta'abbudi li'annahum da su fazu sun raba wata bi bi'ifati ahmadi saboda an aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin su iyaka arziki kin don kwai kwagga annabi sallallahu alaihi wasallam ko dai cikin maholiki idan bai taka wa'ancan matsayin ne ba kamar yadda Sheikh Yusuf na ya faɗa cikin sa'adatu darai da dai sauransu to sai kuma lahira yana fata ya ga anayin Muhammad sallallahu amma su sun gane shi lokacin da aka aiko shi lokacin da yana nan bisa gaban ƙasa sun yi komi tare da annabi sallallahu na salloli da kuma yaƙe-yaƙe da zuwa gaida mara lafiya da janaza da sallar juma'a da duk idi da komi sun yi tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka fa fazu sun rabauta bi majidin da wani irin girma Layu Ɗalu, da daidai ba a gashewa tsawo ba a gwadin tsawo ga girman su wala ya ula kuma ba a neman ɗaukaka bisa ga girmansu duk wani ƙasa yake ga sahabi in dai ba annabi ba ne da an ce wannan sahabi ne ko baka san matsayi ne ba fasinali daban na hadisai baka san matsayi ne ba to kasancewa ta cikin sahabbai iyakan matsayi ya same shi don babu matsayi irin sahabba a nai Muhammad sallallahu alaihi an annaba da manzanni a cikin wannan al'umma haka duk wani abu na addini da muke yi su suka soma a cikin wannan al'umma Allah ka yarda da su baki ne don haka duk wani girma da gitta masa habbai to ba mamaki a gitta ma wannan girman in dai ya gitta masa habbai ne ma'ana duk wani girma da aka gani cewa mutum yana da wani girma yana da matsayi gitta masa habbai to zaka bibi tulin girman sahabbai ya rushe maka ganin tuli ne tun da ya gita masa haɓai na annabi Muhammad sallallahu wasallama bayan haka sai ce lajarra da saifin wallahi annabi sallallahu wasallama ya zage takobi kana mugmada wanda an sanya shi kube shi wannan takobin kuma takobin nan lilhaƙi na gaskiya ne ko kuma lilhaƙi don gaskiya zare wannan takobi din sallallahu alaihi wasallam farar da ya mai da manjara duk wanda ya zalunci wa ta da ƙetar iyaka lil da zuwa ga hanya matsakaiciya bihi da takobi falillahi ma azka Allah ɗaya ya san abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsarka kasuwa, walillahi ma hada Allah ɗaya ya san abin da annabi sallallahu alaihi wasallam shirya suwa na rayuka a wallahi annabi sallallahu alaihi wasallam ya warkar da afhamul ibadi hankulan bayi muna rada daga halaka bi hujjata ulya da hujjarsa madaukakiya wa hil musla da kuma shari'arsa mafificiya ina ya turabbihi keɓanta Allah matalicinsa a haɗar bihi ta kewaye shi ɗiflan lokacin da yana yaro Nu sallallahu alaihi gaba da Allah keɓance shi da da keɓanta ta shi fanakka Allah tsarkakar da jauhara kalbihi asalin zuciyarsa min al'adanasi daga daudace-daudace wa arsalahu Allah aiko shi khaira munabbihin yayi mai halkasuwa ba'du bayan lokacin da ya tsarkake zuciyarsa li'amrin saboda wani lamari Allah aiko shi wanda ra'ahullahu Allah ya gwada mishi ahalan cincinta lihubbihi ga sonsa. faɗa harahu na ɗaya dai Allah tsarkake shi ɗiflan yana yaro wa arsalahu Allah subhanahu ta'ala ya shi kahalan lokacin da ya kai shekara arba'in shine lokacin da shi a mataki na kahalu idan mutum kai arba'in zuwa sama Allah ya tsarkake zuciyarsa lokacin da yana wurin halimatu sa'adiyya din nan kuma Allah ya aiko shi lokacin da yana kahalan ma'ana lokacin da ya kai shekara arba'in sallallahu alaihi wasallam da yake an tsarkake zuciyarsa ya kai wurin gida hudu kamar da bayani ya gabata wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh